الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا يمتينا لا رباه talatin ga watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyar miladiya makon da ya gabata muna karatu cikin babu tilmari maridi mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba ta ɗari tara da shida za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari tara da bakwai mala ya ce wa an saubana radiyallahu an an karɓo daga sauban Allah ya ƙara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace innal muslima haqiqa muslimi idza ada akahu al muslim idan yaje ya duba dan uwansa musulmi a yayin da ba shi da lafiya Yaje ya gaishe shi kamar yadda sunna ta tanada lam yazal fi khurfatil janna ba zai gushe ba a yayin wannan ziyara tasa da dubiya tasa yana cikin farfajiyar aljanna yana cikin lambunan aljanna hatta yarji'a har ya je ya dawo tun daga inda ya taso Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su ɗauko ƙasar gidan aljanna su shimfiɗa akan hanya yana tafiya har ya isa wajen duba mara lafiyarsa kuma har ya dawo duk yana taka cikin gidan aljanna ba kuma tare da ya sani ba in ba daban an gaya masa ba ta hanyar wahayi da haka wannan yana daga cikin abubuwa na gaibu wanda Allah madaukakin sarki yake labarta mana bisa ga harshen manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba dan komai ba sai dan ba ci lokacin mu yi ayyukan alkhairi idan ka wannan falala matukar kana da rabo kana da imani ba za ka yi sakaci a ce ka ji wani mara lafiya musulmi kana da ikon ka je ka duba shi kuma baka je ka duba shi ba domin za ka yi tafiya cikin gidan aljanna har ka je ka dawo Da fata Allah za ta kasance a gare ka kana cikin tafiya ka faɗi ka mutu to ka mutu a cikin gidan aljanna yan adam ba sa gani kai ba ka gani amma masanin gaibu ya ce a gaya maka haka al'amarin yake kuma kai imani ka sallama wannan shine zaman lafiyarka wannan kuma shine tsirarka Allah ya sa mu dace wafi riwaya a wata ruwayar aka ce qila ya rasulullah aka ce ya ma'aikin Allah ya manzan Allah wa ma kurfatul janna me ake nufi to da kalmar kurfatul jannati qala sai manzon Allah yace janaha lambun aljanna inda kayan marmari suka yi yalwa ake tsinka wannan shine abin da ake nufi da kurfatul jannati da haka idan mutum zai tafi duba mara lafiya za'a sanya shi cikin lambun aljanna ne yana tafiya cikin ni'ima cikin dausayi an gane ko wasu malamai suka ce abin da ake nufi da haka a ranar lahira za ka tashi ka ganka tsamo tsamo cikin lambun aljanna ka rasa me ya kawo ka wani aiki kai aka sa ka to dubiyan mara lafiya ita take sa a sa mutum a cikin lambunan aljanna yake yawa yadda yake so rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 908 وعن علي رضي الله عنه قال أنكر قدق سيدنا علي الله يكارى مسيدا قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يناتيوا ما من مسلم باب ونمسلمي يعود مسلما da zai je ya gaishe da mara lafiya musulmi kowane irin musulmi ne an gane ko kalmar muslim na farko da kalmar muslim na biyu dukkaninsu na kira ne to sannan farkon jumlar kuma sai aka bude shi da ma'an nafiya wanda mun sha faɗa an na kira fi siyaqin nafi ta ummu kowane irin musulmi ya je duba kowane irin musulmi mara lafiya tare da bambancin da ke tsakanin musulmi ɗin tare da saɓanin fahimta da ke tsakaninsu tare da tankiya da ke tsakanin su amma duk da haka abin da ake so in dan uwanka musulmi ba shi da lafiya ka je ka duba shi bambancin fahimta baya sa ka ki duba dan uwanka musulmi sabanin fahimta baya sa dan wani shi da lafiya ka ki zuwa ka duba shi alhalin yana amsa sunan musulmi in kai haka kai kai asara yo ba haka ake so ba ta hanyar kyakkyawan mu'amalar kuma sai ka fahimtar da shi wani lokacin da yake da lafiya duk yadda za ku tattauna ba zai fahimce ka ba amma lokacin da ya kwanta ba shi da lafiya to kuma ya koma ga Allah kai kuma in ka kusance shi da kyakkyawan mu'amala ta wannan lokacin kuma sai Allah ya fahimtar da shi ya gane ashe wani ba ba bane ashe wani ma masoyina ne har da bani da lafiya lafiya ya zo ya duba ni da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a mummuna fa ba za a hada ta da mummuna ba kyakkyawa ma kuma ba za a hada ta da kai mummuna ba duk yadda wanda yake maka mummuna abu in dai kai zaka bi shi da kyakkyawa to zaka ribace shi idfa billati hiya ahsan in an ma mummuna mayar da kyakkyawa a wata ayar idfa billati hiya ahsani sayyi'a idan an maka mummuna kai kuma ka mayar da kyakkyawa to me sirrin sai Allah ya ce fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid ta wannan hanya ce wanda tsakaninka da shi akwai gaba sai ya narke ya zama kamar masoyi na kud da kud masoyi na amutu za mu ji sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ba wai sai ma musulmi ba yahudawa ma an ba su da lafiya yana zuwa duba su abinda da yawa daga cikin musulmi a yau ba su gane ba kawai dan ya samu sabanin fahimta da wani ba shi ba shi ba sallama ba gaisuwa babu zumunci ba dubiya a rashin lafiya in an haɗu wannan ya juya wannan ya juya maza Allah ya ce wala dabaru. kada ku juya wa junan ku baya wa kunu ibadallahi ikhwanan almuslim akhul muslim ku zama ɗan uwan juna masoyan Allah musulmi musulmi dan uwan musulmi ne baya nuna cewa ba za ka samu sabani da dan uwanka musulmi ba a za ka iya samun sabani da shi sabanin nan na fahimta game da addini sabanin nan na fahimta na son zuciya sabanin na na wani alaka da ta kullu tsakanin kai da shi ko dai wani abu da ya kama da haka mutum yana iya saba wa mutum amma musulunci bai yadda da mu juya wa junan mu baya ba bai yadda da mu yi gaba ba bai yadda da mu ki juna ba mu kisa da zumuncin juna da haka ko da a ce musulmi ne mai sabo bai da lafiya za a je a duba shi domin ta yi ta hanyar wannan dubiyar sai a yi masa wa'azi Manzala ya je duba sa Abu Talib bai da lafiya kafuri ne yana cutar ajali amma annabi ya je masa dubiya sai mu ga wani sako annabi yake isarwa idan ya je dubiya ga mutanen da ba na kwarai ba wa'azi yake musu gaba ce ta wa'azi gaba ce ta wa'azi duk mutum dukkan garasa duk kin allansa duk taurarewa zuciyarsa in dai ya kwanta ya ganshi shi kasa wanwar to ya san an gama da shi ya san ba wata dabara da in yana da rabon shari'a a wannan lokaci sai kaga ya karbi shari'a da haka lokacin da kake saɓani da ɗan uwanka ba sa ake ba sa ake yi ko da kai ya nisance ka kai kusance shi ko da kai ya kiyasa da zumuncin ka kai sa da zumuncin sa kai ne a sama kai za ka yi ta ɗaukaka manzo Allah ya ce duk wanda yake so arzikin sa ya ta haɓaka albarka rayuwarsa ta ci gaba da albarka ya rinka sa da zumunci sa da zumunci yana sa a kara maka tsawon rai ko a ƙara maka albarkar rayuwa sannan kuma yana sa a yalwata arzikinka malamai suka ce ba wai yalwata arziki shine a ce kafi kowa kuɗi a ku ba Allah ya sa wa ɗan abin da ya baka ɗin albarka domin ba yawan kuɗi shine arziki ba me arziki albarka albarka in kuɗi ne kafirai sun fi musulmi kuɗi amma suwa suka fi arziki musulmi ka gane kuɗi daban arziki daban arziki shine ka nemi kuɗinka ta hanyar da Allah ya ce a nema kuma ka rinka kokarin sauke nauyen da Allah madaukakin sarki ya daura ma cikin dukiyarka ka zama mai arziki ko da baka da yawan kuɗi amma kuɗi kuwa Allah yakan ba da su har ga makiyansa amma kuma sai ya ɗauke musu natsuwar zuciya ya ɗauke musu yadda za su amfana da dukiyar duniya da lahira ya sanya musu bukatu sannan kuma ya hana musu natsuwar hankali ya hana musu godiya cikin abin da ya ba su kullum su zama ga kuɗin sai zulama ga kuɗin ba kwanciyar hankali ga kuɗin sai tsoron talauci kaga suna da kuɗi amma ba su da arziki da haka ya yan uwa musulmi ya so dan uwansa musulmi musulmi ya kusanci dan uwansa musulmi kada dan kaga wani yana yin ba daidai ba kuma ka ɗauki karan tsana ka ɗona ɗora masa asali magabata annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa in suka ga mutum ya kauce wa hanya bakinsa suke ba tausayinsa suke mu yanzu zaka ga ba haka bane ba wani ba akan tafarkin sunna yake ba shikenan sai ka tsane shi a a tausayi ake yi domin kai ma baka gagara ba ya zama kai ne dan bid'a shine dan sunna kuma ita sunnar ba haka take ba ita sunna ba wai cin magani bane a fara'a ce sunna ba wai gaba ba ce a soyayya ce sunna ba ƙeta ba ce ba san mutane da alkhairi ne za ku sha mamaki har wanda ba musulmi ba fa haka kawai sai su taho asibiti duba marasa lafiya dan sabulu ne su bayar yar takarda ce sai su aje maka su maka addu'o'i da surkulle su ce yesu yana gaishe ka ko a ina ya gaya musu oho amma dai sun ce yesu yana gaishe ka dan sabulu ne sun ajiye addu'o'insu duk sun yi na surkulle sun gama sun tafi wanda kai ya kamata a ce kai wannan kai ne addinin ka ya koyar da wannan kai aka ce udul marid ku je ku duba mara lafiya wa at'imul ja'i ku ciyar da mayunwaci wa fukkul ani ku yaye wa wanda yake cikin halin kunci kuncin da ya samu kansa a ciki dan kurkuku ne a yi belinsa a'a fursunan yaƙi ne a fanshe shi bawa ne a siye shi a 'yanta tashi. wa fukkul ani ba duba izuwa ga musulmi ne kafiri ne ko ma waye in musulmi ne ya da in ba a samu musulmi ba ko wanda ba musulmi ba domin musulunci addini ne na tausayin dan adam ba addini ne kadai na tausayin yan cikinsa ba a'a har yan adam baki daya addinin yana tausaya musu shi yasa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan bai ce ba rahmatan lil mu'minin sai ya ce rahmatan lil alamin shi kansa Allah sai ya ce walakin Allah zu fadlin alal alamin bai ce ba alal mu'minin a'a falalar Allah ta fi karfin ta takaita akan mu'minai har wanda ba mu'minai ba Allah yana musu falala domin Allah ubangijin kowa da kowa ne annaban Allah mai tausayin kowa da kowa ne amma musamman a ce waɗanda suka yi imani da shi bil mu'minina ra'ufun rahimun shi yasa wani mutum ya zo masallacin annabi ya fi tsari sahabbai suka daka masa tsawa ya firgita ya gigice annabi ya ce ku kyale shi ya gama ya gama aka kawo ruwa aka kwara da ya zo zai yi addu'a gaban annabi saboda ya ga kyawun hali da kyawun ɗabi'a sai ce Allahumma rahamni wa raham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan Allah ka ji kaina ka ji kan Muhammadu bayan mu karka ji in kowa ka rufe kofarka sai manzo Allah ya ce min hajjarta wasi'an wannan fage na rahama ya fi karfin haka rahamar Allah ta wuce ni ta wuce kai wa rahmati wasi'at kullu shay rahamar Allah ta ga mai kowa da kowa da haka ya uwa mu zamo jakadun alkhairi a cikin al'umma mu zamo masu yada albishir cikin al'umma mu zamo masu fara'a ga yan uwanmu manzo Allah ya ce wa muka fi wajhi ka sadaqa kawai ka kalli dan uwanka kai masa fara'a ka sakan masa fuska sadaka ne amma wasu sai ka rinka ganin kamar ɗaura fuska wani lada ke da shi ila ya ɗage wandonsa ya tara gemu ga asuwaki masha Allah tabarakallah ana son haka amma ina fara'a da fara'a sai ka samu ladan da ba za ka samu ba da waɗannan ayyuka in kai wasa dukka cika abin da ake so na mazahir alamomi na fili amma baka da kyakkyawan mu'amala wallahi Allah ba ruwansa da kai addinu almu'amala la dina liman la ta lahu hadisin muslim aka gaya wa annabi wata mata kullun azumin rana litinin da alhamis baya wuce ta mace ga kokari sallah kullun dare amma fa mutane ba sa jin daɗi da ita kowa zai buɗe baki game da ita wayyo zai ce ba ta da daɗi manzo Allah ya ce wallahi hiya fin nari hiya fin nari hiya fin nari wallahi yar wuta ce wallahi yar wuta ce wallahi yar wuta ce domin haƙƙin da Allah ya dora mutane biyu ne haƙƙin sa da haƙƙin bayinsa wa aqimus salata wa atuz zakata فإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وقولوا للناس حسنا da hakkin a tare yake wa abdullahi wala tushriku bihi wa bil walidaini wa bil qurba wal yatama wal ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والصائلين وفي الرقاب sai ka hada da haƙƙin Allah da haƙƙin mutane sannan Allah ya ce ula'ika alladhina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun wanda suka cika waɗannan sufar su ne masu gaskiya wanda suka cika waɗannan sufar su ne masu takawa sauke haƙƙin Allah da sauke haƙƙin bayin Allah da aka mu zamo masu tausayi ga bayin Allah mu ma za mu so a tausaya mana wa ahsin kama ahsana Hassanallahu ilai ka kyautata wa bayin Allah irin yadda kai ma ubangijin su ya kyautata maka ta hanyar tausayin su da jin kansu da yi musu da'awa da kyakkyawan magana da rarrashin su da jin su a jika dan su fahimci daidai ba wai da daka musu tsawa ko su. ko ɗaure musu fuska ko rashin fara'a gare su ba wannan baya jawo wanda yake bauɗaɗɗe ya zama ya fahimci shari'a da haka manzo Allah ce babu wani musulmi da zai je ya duba wani musulmi kowane irin musulmi ne ko mun sabanin da kake da shi ko mun laifin da yake aikatawa an gane ko gudwatan da sassafe shine da hantsi kayi sammako kalmar gudwa ana nufin safiya an gane ko malamai suka ce mufrad ne jam'in sa shine gadan gudwatan gadan kamar yadda ake cewa mudiyatan mudan an gane ko mudiyatan wuka mudan wukake gudwatan safiya gudan safiya da yawa illa صلى alaihi saba'una alfa malakin hatta يمسي duk wanda ya je ya gaida mara lafiya musulmi kowane irin ma musulmi ne ko me ke tsakaninsa da shi matukar bai da lafiya ka je ka duba shi da safe face mala'iku dubu saba'in sun yi ta gaishe ka suna roƙa maka gafara Allah har sai ka yammata kai kai kadai ka je ka gaida dan uwanka mara lafiya ba ce dole sai ka kai masa ayaba da lemo ba amma inda a ce za ka haɗa kuma da ayaba da lemon nurun alanur ba dole sai ka riƙi wani kuɗi ka kai masa ba amma da kuma za ka riƙi kuɗin nurun alanur haske bisa haske kai kai kadai ka je ka duba shi amma kai ko waɗanda za su yi ta gaishe ka mala'iku dubu saba'in kuma kai kila da ka je duba shi bai wuce minti goma ko sha biyar kai ka bar wajensa ba amma kai tun safa har yamma za a yi ta gaishe ka mala'iku dubu saba'in suna ta Allah ji kanwa ne Allah ya fi masa sa Allah ɗaukaka shi Allah kare shi daga abin ki Allah albarkaci zuriyarsa Allah kyautata bayansa haka za su yi ta yi har yamma duk wannan fa ana gaya mana dan karmi kasa a guya dan Allah waye tsakanin sa da Allah a wunin yau je ya gaida mara lafiya a cikin mu waye ni dai ban je ba saboda ni ban san wani mara lafiya ba na nan je in gaishe shi to ga wasu mutum biyu a can wata rana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai da sassafe ya musu wannan jarabawa bayan an faɗi falalar an faɗi ayyukan lada da sauransu annabi ya ce waye daga cikin ku yau da safe ya je gaida mara lafiya duk suka yi shiru sai Abubakar ya ce ni ne annabi ya ce waye daga cikin ku yau ya kai jana'iza makabarta duk aka yi shiru Abubakar ya ce ni ne waye daga cikin ku yau yake azumi duk aka yi shiru Abubakar ya ce ni ne duk wani aikin alheri da annabi ya faɗa sahabbai suka kasa daga hannu amma abubakar sai ce nayi nayi nayi manzo Allah ya ce wallahi ba wanda zai wayi gari a wuni ɗaya ya hada wannan ayyukan sai dan aljanna a ce a rana ɗaya ba gaya maka akai ba ba sata ansa aka baka ba kawai ka shirya wa kanka kuma Allah ya baka dace ka tashi da azumi ka je jana'iza ka je duba mara lafiya ka yi kaza ka yi kaza manzo Allah ce ba ni hada waɗannan abubuwa a wuni ɗaya sai mumini haka mi kokari mu rinka kwatantawa ko da ba za mu iya hadewa duka ba domin Abubakar kam sahabbai da kansu suka ce wallahi ba mu taba rigirgen alheri da shi ba sai ya riga mu kuma ba sata ansa ake bashi ba Allah kawai ya bashi ga mankata. lucky man ne kana so ko baka so haka Allah ya yi shi eh, haka Allah ya yi shi sha'a man sha'a wa ba man aba wa in adahu ashiyatan idan kuma kaje ka duba dan uwanka da marece illa salla alaihi saba'una alfa malakin hatta yusbiha face mala'iku dubu saba'in za su yi taimaka istighfari suna taimaka addu'a da fatan alkhairi har gari ya waye da ka dubiya in baka je ba da safe kila kai dan kasuwa ne kana sammakon ka je ka taru kwastoma ba laifi in baka je ba da safa kila ma'aikacin gwamnati ne kana son kai sauri ka je ka sauke haƙi ka sauke amanar da ka ɗauka na cewa za ka fito karfe takwas ba laifi to amma in an tashi da yamma fa sai ka biya ba ka da hujja baka je da safa ba kuma da yamma ka zuwa a in ba a je da safa ba da yamma ma damar tana nan yadda ake samun gara basar da safe haka ake samun kuma da yamma yadda in ka je mala'iku dubu saba'in ne da safa za su yi taima addu'a haka ma in ka je da yamma da Allah ubangijin rama mai tausayi masanin bayansa kuma baya kurfe musu kofar alkhairi ubangiji ya san akwai masu uzurin sassafa a cikin mu da da ya ba da da safe sai kuma ya sake buɗe kofar da yamma ya san kuma akwai waɗanda da yamma suke da uzuri da safe suka fi samun sukuni da dama su ma sai su je da safe ni ta nawubi a cikin aikin alkhairi in ban je yanzu ba in je anjima in baka je ɗazu baka je anjima wa kana lahu kharifun fil jannati kuma face sai ya kasance yana da fadama da wani ma keken lambu fil jannati a cikin aljanna shi wanda ya aikata wannan aiki na duba mara lafiya rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi ya rawaito yace kuma hadisi ne hasan sai dai malamai suka ce an yi sabani fi waqfihi wa rafihi wal waqfu asahhu waɗansu malaman sun ce maganar sahabi ce wasu suka ce a'a marfu'i ne maganar annabi ne amma ta fuskar riwaya ka ce maganar sahabi ne ya fi inganci to amma akwai wata ka'ida a wajen malaman usulul fiqh akwai maganar da ko sahabi ne ya faɗa ka san linzami ya fi ƙarfin bakin kaza wannan irin maganar ba a faɗatta da ka sai ni wanda ake wa wahayi ne yake faɗa a wani lokaci sahabbai sukan faɗi magana ba tare da sun ce annabi ne ya faɗa ba amma kai da kanka in ka tsaya ka kalli magana ka san wannan maganar ba za ta fito daga bakin ɗaiɗaikun mutane ba sai bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk maganar da ta shafi batun lahira batun gaibu batun kaza ibada ne kaza ana ba da lada wani bai isa ya faɗa ba sai annabi ba wani duk darajarsa duk ɗaukakarsa kawai ya shaci wata ibada ya ce kaza in an yi za a samu lada wannan magana ta fi ƙarfin kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk girman malami bai isa ya shata ibada ya ce in an yi za a samu lada ba duk jahilcin jahili bai isa bai shaci ibada ya ce aiki kaza in an yi akwai falala Anan da malami da jahili duk ɗaya suke ofishin Allah ne ba mai sainin anan sai shi sai manzanninsa da ya ce ku isar a madadina cewa kaza ibada ne kaza ana samun lada kaza zai faru a alkiyama kaza ba a so wannan babu wanda ya isa ya shiga yin magana a wannan babun sai Allah sai manzansa to yanzu mu kalli irin wannan maganganun da aka faɗa cewa in ka tafi duba mara lafiya mala'iku dubu saba'in za su gaishe ka shi wannan magana ce akan gaibu ko ba magana ba ce akan gaibu yo kai ka san ma mala'ikun tukuna har ka san adadin su da aka ko sahabi ya faɗi wannan magana ta fuskar riwaya sai mu ce mawqufi ce amma ta fuskar hukunci marfu'i ce laha hukumun raf'i mawqufu um, um, al-mawqufu sanadan al-marfu'u hukman an gane ko domin irin waɗannan maganganu ba a faɗa su da ra'ayi ba a faɗa su da ka dole sai in annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma bisa ga ladabin da annabi ya koya wa sahabbansa ba zai yi su rinka kagar su gaya wa Allah ba da haka wani lokaci uzuri ke sa ba za su ce annabi ne ya ce ba amma kai ka san ai a wace makaranta suka yi karatu ai kai ka san waye malamin su ai kai ka san waye ba su certificate yanzu in dan bayar ya zo ya maka lissafi kaza kaza kaza ya salbin wata eh, eh, eh, abin nan formula ta lissafi kuma bayero ya karatu kai tsaye za ka ce daga ina ya samu wannan ilimin daga bayero certificate din bayero yake dauke da shi da haka sahabi kai tsaye idan yayi maka solving din wata mas'ala kaza kaza kaza plus kaza is equal to kaza ka san daga wace jami'a ce daga jami'atul rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alkharifu kalmar kharif as-samarul makhruf da ka kharif bi ma'ana fa'il ai maful idan aka ce kharif ana nufin wajen da ya tara 'ya'yan itace kayan marmari masu tarin yawa wanda ake tsinka kaga shine lambu ko fadama ko dai wani waje mai kunshe da kayan marmari da haka da manzo Allah yake wa kana lahu kharifun fil jannati kuma za a yi masa wata ma kekiyar gona ko lambu ko fadama a cikin aljanna inda zai kunshi kayan marmarin da zai rinka ci kaga wannan ladan kawai dubiyan ne ba wai tare da ka tafi da wani abinci ba to kuma da a ce ka tafi da wani abu shi ma na taimako na sada zumunci lemo da ayaba ne kankana ce a dan kudin siyan magani ne ka hada ka ba wa dan uwanka to kuma wannan ladansa shi ma daban an gane ko ladansa shi ma kuma wannan daban zaman kansa yake yi ai almujtana ana nufin ƴaƴan itaciya a bantsinka hadisi mai lamba na ɗari tara da tara wa na anas radiyallahu anhu qal daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace kana gulamun Yahudiyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akwai wani yaro ba yahude da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama aikin yau da kullun a gida an gane ko daya daga cikin manyan malaman musulunci jalaluddin bulqini a cikin littafin mubahamatul bukhari yace sunan yaron abdul quddus ba yahude ne amma sunansa abdul quddus yahudawa su ma suna sa sunan musulunci domin daman asalin addinin allah ɗaya ne tafarkin annabi ibrahim shine musulunci kuma shi yahudawa suke da'awa wanda kuma asalinsa shine addinin musulunci da cikin wannan addini akwai sanya wa ‘ya'ya sunaye tare da jingina su zuwa ga mahalicinsu ko a ce abdullahi abdulmalik abdulsalam abdulkudus da sauransu shi yasa zamu ga abdullahi ibn salam ai ba yahude ne asalinsa babban malamin yahudawa kuwa kuma sunansa abdullahi da sannan ga wani kuma ba yahudan sunansa abdulkudus kuma za ka iya samun musulmi abdullahi abdulkudus abdulfatah abdulmalik da sauransu da haka manzo Allah yana da wani yaro mai masa aikin gida kuma bai hude ne me wannan yake nuna mana halaccin rikar wanda ba musulmi ba ya maka aiki amma yana da iyaka irin wannan aikin Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki bitanatan abokan sirri wanda za ku rinka kulle kofa da su za ku rinka gaya musu dukkan sirrinku min duni kun kuma ba yan cikin ku ba kar ku yi haka da ka ba yahude in ka rike shi ma'aikaci dan ya rinka maka sharar gida wanki ban ruwa ga fulawoyi wannan duk ba laifi bane ba amma ka rike shi sakatare to wannan bai halatta ba manzala bai taba daukar sakatare ba yahude ba duk sakatarorinsa sahabbansa ne amma masu wanke masa kaya a iya samun yahudawa a ciki masu share masa gida akwai yahudawa a ciki irin su ne irin wannan yara an gane ko ya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yana wa annabi sallallahu alaihi wasallama ayyukan yau da kullum famari da wata rana sai rashin lafiya fatahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ya'udu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duba shi ka kalli nisan abubuwan guda biyu shi wannan yaro kuma bai hude shi kuma wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen na farko da na ƙarshe wato nisan ya fi sama da ƙasa sama da ƙasa sau malala gashin tinkiya shi wannan ta fuskar ƙasƙanci a ƙasa yake wanwar shi kuma manzan Allah ta fuskar ɗaukaka a sama yake ƙolin ƙoli amma tare da haka ya taho duba shi amma kai ɗan uwanka ne kila ma uwa ɗaya kila kila uba ɗaya kila wa da dan kani amma dan me zaka je duba shi ai talaka ne bai da kuɗi ai yaro ne ba yaron kake dubawa ba wanda yace aje a duba yaron in kana da imani shine abin dubawa imamu abu hanifa wata rana yana karatu sai wani yaro ya zo wucewa da dokin kara kamar yadda muke karatu haka sama da haka ma dan malamai magabata suna tara dubunnan mutane suna karantar da su imamu abu hanifa yana zaune kawai wani yaro ya zo a dokin kara ya zo wucewa sai ya ce ya imamu abu hanifa tashi kai sallah abu hanifa ya tashi ya kau sallah sai da ya idar almajirai suka ce yaro ne fa kawai ya ce ba ta ya ce ba yaron na kalla ba ita sallar yarinya ce in shi yaro ne ita sallar kuma yarinya ce in shi yaro ne kuma wanda ya ce ai sallah shi ma kuma yaro ne to masu hankali da rabo da fahimta haka suke kallon al'amura la tanzur ila alqa'il fanzur ila ma qala alqa'il karka kalli maganar kalli abin da maganar karka kalli mai maganar kalli maganar me ta kunsa da ka kalli wanda ya ce aje a duba mara lafiya ka kalli girman ladan duba mara lafiya kar ka kalli waye mara lafiyar domin in mara lafiyar zaka kalla wani ba zaka kula shi ba makiyinka ne kila gaba yake da kai kila ba yi da gaskiya kila ba mutumin kirki ba ne kila duk wannan rufe shi kowaye in ka je ka duba shi kai kana da lada kowaye in ka je ka duba shi ka bi umarnin Allah da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan a aikace kuma wannan yana nuna mana irin kyawun mu'amalar annabi tsakaninsa da yaransa masu yi masa aiki wanda waɗansu iyayen gidan ba haka tsakaninsu da yaransu suke ba wanda wajibi ne a ce mu kalli irin wannan sunna ta koyar da mu irin yadda ake mu'amala tsakanin uban gida da yaran gida a kowane bangare na rayuwa sawa'an a ofis ne sawa'an a aikin ɗamara ne sawa'an a kasuwanci ne in dai uban gida da yaran gida ne irin zaman da annabi ya yi da yaran gidansa wannan shine darasin da ake koyar da kai kai zauna tsakaninka da yaranka karka ka musu dagawa dan Allah ya daga ka akan su watan wata rana fa kai za ka zama a kasa su ma kuma za su iya daukaka kaddara da kai ne yaran su ne iyayen gidan za ka so su yi maka haka to kar kai wa bawa abin da kai ma baka so a yi maka Allah zai iya jarraba ka da irin abin da ya jarrabe shi da shi na ka zauna karkashin wani kai ma ya zama ana mulkarka ka gani kuma yaya abin zai faru shin ka so a yi maka irin abin da kai ma kake wa yaranka na mugun hali da ka yaro ne ba yahudi ya wa annabi hidima ya rashin lafiya manzo Allah ya tashi duk da matsayinsa da darajarsa da ɗaukakarsa wanda ba wanda ya kai shi duk duniya ya tafi ya je duba shi faqa'ada inda ra'sihi da annabi ya je duba wannan yaron sai ya zauna kusa da kansa haka ake so in ka samu waje in ka je duba mara lafiya ka tsatsallake ka je kusa da kansa ka zauna shi yasa ba a so in an je duba mara lafiya a zauna a yi ta hira domin in kun ciccike waje to waɗansu in suka zo ɗabbaka wannan sunna ba zai yiwu a wajensu ba da zarar ka duba mara lafiya ta shi ka bada waje dan wani ma in ya zo ya samu damar ya zo inda sunna ta ce a zauna ya zauna ba kuma ce aka yi dole bane sai wajen kan domin waɗansu za su iya zuwa da yawa in wani ya samu wajen kan zalika fadlillahi yuti man yasha kai sai ka zauna wajen kafa kai sai ka zauna wajen cikin kai sai ka zauna nesa wanda Allah ya bashi dama ya je wajen kan kuma shikenan ya fi ku a wajen zama ya samu inda annabi yake zama in ya je duba mara lafiya shine daidai kan mara lafiya to sannan mara lafiyan ya danganta da waye idan ka ga matar abokinka ce ka tafi wajen kanta ka zauna a kaga ba za a daidaita ba ko ba haka ba yawwa amma wani abokinka ne wani makocinka ne gwaggonka ce wata innarka ce wannan duk zaka iya zuwa daidai kansu ka zauna amma ka kakka kusance ta nesa nesa kallon kura yawa. da haka sai ka tsaya daga nesa sai ka karanta abin da sunna ta ce a karanta wanda zamu je a gaba annabi ya je daidai kan yaron ya zauna fa qala lahu sai ya ce da yaron aslim musulunta to anan sai malamai suka ce annabi ya ce da shi musulunta ne bayan ya gama masa maganganun dubiya ko ba haka ba domin sai kaga kamar ba ma'ana in kawai an zo wajen duba wajen mara lafiya ba a ce da shi a jiki ba ba a ce kawai a ce musulunta ai kamar an yi gwaranci da haka sai wasu malamai suka ce a'a annabi ba farko ca da shi musulunta ba sai da bayan ya gama duba shi ya jikin naka to Allah ya ƙara sauki ya kuma maganan magani kasha to Allah ya kara sauki akwai wata matsala babu to madalla in akwai an yi abin da ya kamata to sannan bayan haka kuma za a tafi sai aka ce da shi musulunta an jefi tsuntsu ɗaya ko tsuntsu biyu da dutse ɗaya ai wannan tsuntsu goma ne da dutse ɗaya eh da haka manzo Allah ce da shi musulunta fa nazara ila abihi wa huwa indahu shi ko yaron kalmar ta ratsa shi ta kama zuciyarsa amma bai ce eh ba bai ce a'a ba sai ya juya ya kalluwa babansa a nan akwai wani darasi da ya kamata mu ɗauka malamai suka ce wannan yana nuna yaron mai hankali ne ko da ba musulmi ba ne amma yana da hankali domin duk yaron da ya san kan ya yanke abu sai ya shawarci mahaifinsa to yana da hankali kuma zai yi albarkar rayuwa to ina ga musulmi Shin yanzu ya kamata a ce musulmi kana da mahaifinka da komai sai dai ga kana al'amuranka ba shawara ba tuntuɓa ba neman sa albarka ba yahude ma fa an ce da shi musulunta wa ya ce da shi annabi amma kan ya zartar da kuma ya kalli babansa malamai suka ce wannan kallon alamar yana neman shawara ne yana neman izini ne wannan ya nuna maka cewa yana da ladabi yana da hankali yana da albarka daman kuma wannan shine adalcin musulunci duk da Allah ya tsine wa Yahuda amma ba duka ne tsinannu ba Allah ya ce laisu sawa'a ba duka suka taru suka lalace ba fa domin adalcin Allah kenan adalcin musulunci i'dilu huwa aqrabu littaqwa in an samu ba Yahudan da ya aikin alheri ai ba masa musulmin da ya ba daidai ba a nuna masa rashin daidai wannan shine adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrab da haka cikin yahuda akwai masu albarka akwai masu hankali akwai masu ladabi ka sani rabon musulunci wani abu ne da ba. akwai hatta cikin kafirai waɗanda ba su musulunta ba amma duk kyawawan ɗabi'u suna da su kawai rabo ne na musulunci basu da shi akwai su da yawa cikin zamanin annabi annabi ya faɗe su wani abin da kawai ya tauye shi musulunci amma ba a taɓa samun sa da ƙarya ba baya ƙarya ba a taɓa samun sa da cin amana ba baya cin amana ba a taɓa samun sa da zina ba baya zina baya algus a kasuwancinsa shi kalmar la ilaha illallah ce kawai Allah bai nufe shi da ita ba da kar karka ɗauka cewa wanda ba musulmi ba ba wani abu da za a samu na alheri tare da shi tare da cewa musuluncin shine uwa uban alheri amma wani yakan iya rasa rabon musulunci amma kuma yana da wasu alherai ba zai ha'inci ba ba zai yi zalunci ba ba zai yi zina ba baya shan giya baya cin amana ana samun wannan da yawa to da haka wannan yaro yana daga cikin yahudawa masu alkhairi yana daga cikin yahudawa masu albarka kuma alherinsa ya tabbata domin mu ya musulunta fa nazara ila abi wa huwa indahu ya kalli babansa alhalin baban nasa yana tare da shi fa sai baban nasa ya ce da shi ati abal qasim yi baban al qasim da'a cikin abin da ya gaya maka na cewa musulunta wannan ya nuna yahudawa suna yi manzo alkunya da me abul qasim to waye al qasim din babban dan Manzala Allah shine al qasim shine dan sa na farko kaga ina jahilan da suke cewa annabi bai da ɗa sai fatima to daga ina ake masa alkunya da abul qasim wanda har yahudawa sun san wannan alkunyar ba ma musulmi ba kadai har yahudawa shi yasa hadisai da farko suka hana a rinka wa mutane alkunya da abul qasim da annabi yana ya sa wa ɗansa na farko alƙasimu mutane da yawa ma sai suka koyi da shi suka sa wa ‘ya'yansu na farko alƙasim duk wanda ya samu ɗa namiji shi ma na farko sai ya sa alƙasim to duk mai ɗa alƙasim ya halatta a yi masa alkunya da me abul qasim to sai yahudawa suke wa annabi shegantaka da wannan idan annabi ya shigo kasuwa sai bai yahudi ya ta karkare ce abul qasim sai annabi ya waigo sai ce ba da kai nake ba ai wancan abul qasim din nake to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sa ku sa wa ƴaƴan ku sunan dana amma kada ku rinka yin alkunya da irin tawa ko kana da ɗa alƙasim kar a ce da kai abul qasim malaman musulunci suka ce wannan lokacin da manzo Allah yake duniya da ya bar duniya ya halatta kana da ɗanka alƙasim a ce da kai abul qasim domin wannan illar ta wannan shegantakar da yahudawa suke yanzu ta kau to da wannan ba yahudi ya kalli ɗansa ya ce a tsaye abal qasim yi wa baban alqasim da'a fa aslama take yaron ya musulunta ya furta kalmomin da in an faɗe su an musulunta shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa kharaja an sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yaqul Anas dan Malik yace manzo Allah ya fito cikin fara'a da farin ciki da annashuwa yana cewa alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah da ya tsamo shi daga wuta ya tsare shi daga fadawa wuta domin duk alherin ka in ka mutu ba musulmi ba wuta zaka shiga an gane ko domin musuluncin shine sharadin Allah ya karbi duk wani aiki na alkhairi in kai amma matukar baka cika wannan sharadi ba to duk abin da zaka yi na alkhairi ko da mu bayi min yaba ma shi Allah madaukakin sarki ba zai karba ba wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki da musuluntar wannan amma ku kalli kalmomin da annabi ya amfani da su kuma na girmama Allah da jingina wa Allah isa da mallaka manzo Allah bai yi alfahari ba dan shi yayi da awa an shirye ta sanadiyarsa sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya tsamo shi daga wuta bai ce ba ni da na kwato shi na sa shi a aljanna ko ba haka ba to da in yau takamar ka shehunnan ka su suka koya maka zikiri su suka dora ka akan tabarkin shari'a ka kuma da damar ka ce su ne masu yi Allah ne mai yi ka da damar ka ce shehu zai bada aljanna Allah ke bada aljanna in dai manzon Allah yayi da'awa an musulunta amma bai ce ni nayi ba Allah ne yayi to dan me wani kuma zai ce shi yayi ko da ma yayin tana me kai ni kai in dai za a hada tsakanin abin da annabawa suka yi na da'awa da abin da koma waye a duniya me yayi ba abin da kai bil muqabil amma duk da haka in sun yi abu ba sa alfahari ba sa jingina wa kansu sai su jingina wa Allah domin kai mutum garama aikin Allah ne tsare mutum daga azaba aikin Allah ne ko da kai bawa ka zamo sababin ɗaya daga ciki amma baka isa a jingina maka ba aikin Allah ne wannan rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi to sannan wannan hadisi muhalli shahid duba mara lafiya ko da ya zama bai hude ko da ya zama makaskancin mutane ko da ya zama ba musulmi ba to ina kuma in ya zama musulmi min babi aula wannan shine karshen babu iyadatul marid babin da yake bayani akan duba mara lafiya babi na gaba babu ma yud'a bihi lil maridi babin da yake bayani akan addu'ar da ake wa mara lafiya bayan an je duba shi wannan shine abin da ya zama wajibi mu kiyaye mu kula da shi a sunnance ya fi muhimmanci sama da lemo da ayaba sai bayan an yi wannan sannan lemo da ayaba take biyo baya ba mu ce dan kai wannan kar ka hada da lemo da ayaba ba ka iya hadawa da shi amma ka fi kiyaye wannan sama da lemo da ayaban ka da yawa yau waɗanda suke zuwa duba mara lafiya ba su san waɗannan ƙa'idojin da ladubban ba abinda da suka fi sawa a gaba lokacin da za su tafi duba mara lafiya me muka rike a hannu to kuma mun faɗa a baya ba laifi bane in ka je duba dan uwanka ka rike wani abu a hannu kuma kyau ka kalli bukatarsa kar ka kalli kawai kai abin da kake da shi domin wani lokaci kai lemo da ayaba kake kokarin ka sai masa shi ko ko abinci ma baya ci to me lemo da ayaba zai masa sai ka tarar wasu kayan da ake ta wa marasa lafiya kawai majinyata da suke jidewa suna cinyewa sai ka ga shi mara lafiya kullun ramewa yake amma mai jinya kullum kiba yake mana Allah ya kawo bakon da zai ci da dan gari kenan a'a kai da zaka je duba mara lafiya in so samu ne inda hanya tambayi ko kuma yau da gobe ai ka san waye shi yana da damar siyan magani in bai da damar siyan magani da kaje da lemu da ayaba gwanda kaje ka kai musu kuɗin in ka kai musu kuɗin ta yi ana neman kuɗin siyan wata allura ita kaɗai ta rike wuya an rasa ka tara musu lemu da ayaba me za su da shi jarin gwari kake ba su to amma in mara lafiya ya fara murmurewa yana cin abinci da aka yi masa lemo da ayaba an so samu nema a hada da bankarariyar kaza a ta kai lemo da ayaba to wani wanzami ya ce wayo ne kawai sai a ce wai mutane su rinka cin wake ce <laughs> nama kawai in zaka cika ci nama amma likitoci su ce wai da nama da wake ya za a yi nama da wake su zama daya amma ba ya ce a rashin kuwa akan yi uwar ɗaki da ka babun ma da abihi lil marid babun da yake koyar da abin da ake yi na addu'a in an je duba mara lafiya babun ma da abihi lil maridi hadisi mai lamba ta 910 Ana aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga uwan muminai aisha Allah ya kara mata yadda annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza shtaka al-insanu shay'an min al-insanu shay'an min manzon Allah ya kasance idan mutum yana ciwon wani abu na bangaren jikinsa mana kana fama da ciwon kai ko ciwon ciki ko ciwon kafa ko kunne ko baya ko kirji in dai mutum yana fama da ciwon wani bangare na jikinsa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance aw na bihi qarhatun ko mutumin yana da wani gyambo ko miki ko kurji a jikinsa aw jurhun ko wani rami kalmar jurhu da kalmar qurha malamai sukan ce akwai bambanci qurha kurji amma jurh miki ciwon da wani bangare ne na jikinka ya fita shine jurhu amma ciwon da wani bangare ne na jikinka ya tsoro to shine qurha an gane ko kaga shi kurji wani bangare ne na jikinka ya yemi ya tsoro. amma shi kuma gyambo wani bangare ne na jikinka ya zaizaye ya fita ko dai kwalba ta yanke ka ko wuka ko wani abu ko ka taka kusa to annabi dai ya kasance in mutum yana fama da wani rashin lafiya na bangaren jiki ko da ciwon kai ne ko ciki ko kurji ne ya fito masa ko gyambo ko kwalba ya taka ko kusa ya taka Ƙalin Nabiyu sallallahu alaihi wa sallama bi usbu'ahi haka da, sai Mazaala ya yi haka da ɗan yatsansa, kalmar ƙala anan bi ma'ana fa'ala, domin larabawa sukan yi iblaƙin ƙauli bi ma'anar fi'i. Kama yadda ya zo cikin hadisan taimama Mazaala ya ce da Ammaru ɗan ya sayi, in nama ya tafi ka anta kula biya dai ka haka da. Ya isheka ka ce da hannayenka haka, mana ka aikata haka da hannayenka, da ka a ce ya ce da hannunsa, abin nufi ya aikata da hannunsa a larabci. da haka na Aisha ta ce manzo Allah idan wani bai da lafiya ko yana fama da wani gyambo ko maruru ko ya taka kusa ko kwalba to sai annabi yayi haka da dan yatsansa in ya ganka dan yatsan shine wannan yar manuniya akan ce da ita sabbaba akan ce da ita sabbaha sabbaha mai yawan tasbihi domin cikin yan yatsu da wannan ake tahiya ya fi kowanne yawan samun lada cikin ayyukan alkhairi musamman ta fuskar me sallah domin da shi yake tahiya to sannan kuma akan ce da shi sabbaba domin shi wannan hannun da kuke gani tare da alherin sa na me tare da alherin sa na tasbihi kuma yana da sharri na sababi in za a yi fada wani hannu ke nunawa wannan ka gani ka kiyaye ni fa sannan kuma shi yake nunawa yayin tasbihi shi yake kira sabbaba ko a ce sabbaha sabbaba min sab zagi mai yawan zagi sabbaha min tasbih mai yawan sarkake Allah a yayin tahiya to manzo Allah sai ya dauki wannan dan yatsa nasa sabbaba ko sabbaha yayi haka da shi wa wada sufyan ibn uyaynata arrawi sabbabatahu bil ardi shi sufyan dan uyaina wanda shi ya rawaito hadisin sai ya dauki dan dan yatsansa sabbaba yar manuniya sai ya dora akan ƙasa dan ya nuna yadda annabin yake yi a aikace yayi aiwatar practically an gane ko kuma rafa'aha bayan ya dora shi akan kasa sai kuma ya daga da haka haka annabi yake in ya zo ga mara lafiya mai ciwon kai ko ciki ko kafa ko gyambo ko kurji sai ya dauki dan yatsansa sai ya dora akan kasa idan ya dora akan ƙasan sai ya daga lokacin da ka taɓa ɗan ka da ƙasa dole zai ɗan makalo wani abu na me na ƙasa a wasu ruwayoyin ma kan annabi ya taɓa ƙasar sai ya ɗan tofa yawu dan idan ya ɗora hannun akan ƙasar ya dai dauko ƙasar wa qala sannan sai ya ce bismillahi turbatu ardina da sunan Allah tare da mun taɓa ƙasar garin mu biriqati ba'dina haɗe da yawun mu yushfa saqimuna za a warkar da marasa lafiyan mu bi izini rabbina da izinin ubangijinmu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba tare da ya taba jikinka ba ba tare da ya taba jikinka ba da zarar baka da lafiya in ka faɗa masa ina ne yake maka ciwo kai ne ko ciki ne ko kafa ne sai ya ɗauki hannunsa sai ya ɗora a ƙasa sai ya ɗago sai ya karanta wannan addu'a bismillahi turbatu ardina bi riqati ba'dina yushfa saqimuna bi izni rabbina za ku ga waɗansu malaman a ƙasar Hausa da wuka suke yi in an zo aka ce wai wani bai da lafiya ya ɗauko wuka to me alaƙar wuka da mara lafiya ai tsorata shi zaka yi ba inda aka ce mara lafiya bai da lafiya ka ɗauko masa wuka Yawa da aka ɗan yatsa ake sawa malamai sun yi maganganu da yawa dangane da wannan hadisin game da hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake koyarwa a cikinsa suka ce hikimar da ta sa annabi yake taba kasa a lokacin da yake yi wa mara lafiya addu'a ko tofi dan a tuna maka da asalinka ne kuma dan a yi wa Allah tawazu'u a girmama ubangiji asalin duk dan adam ƙasa ne domin uban yan adam shine annabi adamu daga ina ka samo shi kasa kullukum min adamu adam min turab to sannan me alakar hada ƙasan kuma da yawo domin bayan shi adamu an halicce shi da ƙasa su kuma 'ya'yansa an halicce su ne da digon mani shi kuma mani yana da kama da yawu domin dukkanin su fabalat ne abubuwa ne da suke fita daga jikin ɗan adam da haka kamar ana so ne a ce kai ɗan adam din nan da asalin ka ƙasa daga baya kuma ka zama ruwa makamancin yawu da digon mani da sauransu ubangijin da ya yi ka daga waɗannan abubuwa guda biyu makaskanta ba su taka kara sun karya ba bai gagara ba in wata matsala kuma ta same ka warkar da kai shine sakon da ake so a isa to sannan har ila yau malaman likitanci na musulunci suka ce dan adam yana tasirantuwa da kasar garinsu shi yasa annabi ya ce eh, turbati arbina kasar garinmu suka ce kasar gari tana da tasiri ga dan adam sau da dama wani in ya bar garin su sai ya ta fama da wasu rashin lafiyoyi saboda ya je wata kasar da ta saba da kasar garin su to dan haka malaman likitoci suka ce sau da dama in za a yi wa ɗan adam magani in so samu ne kar a rinka raba shi da garinsu yanzu mu kan wayewar mu ta duniya ta kai da zarar baka da lafiya a ɗauke ka a kai ka wata ƙasa to ai maka magani a ƙasar ku a likitance ya a kai ka wata kasa wannan da likitancin musulunci shi yasa ma wasu daga cikin malaman musulunci suka ce idan mutum zai yi tafiya in so samu ne ya ɗebi ruwan garinsu su galan guda idan ya je bakon gari duk ruwan da zai sha ya rinka sarka da na garin su wannan zai taimaka masa wajen ba zai ɗauko cuta daga can ba kuma jikinsa ba zai samu wani bako an yanayi da canji ba in wanka ka aka kawo maka ruwa ka dan tittila na garin ku shi yasa manzo Allah ya ce turbatu ardina kasar garin mu domin kasar gari tana da tasiri ga jikin yan garin an gane ko to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce biriqati ba'dina da yawun shashin mu kun ga nan ma tawazu'u mamakon ya ce da yawuna ni manzo Allah sai ya ce da yawun wasun mu wasun anan kansa yake nufi sallallahu alaihi wasallam tsantsar tawadu babu fahari ana sayyidu waladi adama la fakhar haka yake cewa ni ne shugaban yan adam amma ba alfahari ba shi yasa ranar da zai shiga fatuhu makka garin makka ranar da Allah ya dau duniya ya bashi ita a hannu duk waɗanda suke firgita shi da firgita sa da kawo masa matsala a ranar sun tsorata sun yi ƙasa amma shi kuma dan tawadu ga Allah bai iya daga kai ba malamai suka ce annabi ya shiga garin makka haɓarsa tana taɓa kirjinsa ya ɗaga kai ya kalli mutane baya iyawa saboda tawabu sallallahu alaihi wasallam baya iya kallon mutane saboda kada ya ɗaga kai ya kalli mutane wata izza ta shiga zuciyarsa ya ji cewa yau ya isa da haka anan sai yake cewa biriqati ba'dina da yawun masunmu to kaga wannan sai ya tabbatar da cewa akwai tofi a musulunci kuma a cikin tofi akwai me amfani da yawu akwai malaman da suke cewa tofi ba a amfani da yawu sai dai a busa iska a'a a wani wajen ba a amfani da yawu amma a wani wajen ana amfani da yawu manzo Allah anan yayi amfani da yawu domin ya ce biriqati ba'dina kalmar riq ana nufin yawu yushfa saqimuna bi idni rabbina ana nuna mun lokaci yayi dole tsaya nan muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh